tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da takwas daidai da ashirin da shida ga watan august shekara ta dubu biyu da sha bakwai wannan shi ne kasan na dari da tamanin da biyar daga cinjerin giyan kasusuwan karatun littafin bologul maram min adillatil ahkam na alhafiz ibn hajar al'askalani allah madaukakin sarki mai sakayya da alkhairi don da yin wasu manta ba mala yana tattauna mana wasu maganganu masu matukan mahimmanci gane da hadisin mugira wanda wannan hadisi yana fayyace mana irin yadda annabi yake da da'a da ladabi da tarbiyya da kyawun ɗabi'u da kuma irin yadda yake ƙoƙarin ɗaura al'umman shi shakan haka annabi zai je biyan bukatun shi ba zai tsaya inda za a ji shi ko a gan shi ya tsare mutuncin shi da kimanshi kuma haka ya umarci kuma ya nuna ma al'umman shi su zama sannan wajen alola mun ji cewa hannun rigan da annabi ya sa ta matse dantsan hannun shi ba zai iya jawowa daga ciki ba kamar yadda muka kwatanta mana hannun a matse yake haka ta a baya haka haka mu jawo shi ta haka ba zai jawo ba sai da ja shi ta haka kun gano wannan to shi na annabi ta kokarin ya ciro hannun rigan ta haka ya zaro hannun haka ya wanke sai nan ɗin bai fito ba Shi ne sai za zama hannun rigan ta ƙasa ku gani a wanda ya fahimci ai haka zai yi ko sai za mu shi ta ƙasa su ya wanke to shi ne sai malam a wannan aiki da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce akwai hikimomi hikimomi ma tarin yawa daga cikin ne ya dauko nasiha da yake son ya nasihantar da daukacin al'umma da cewa lufsus ya bubbayi katil akmam walwati'a akwai wanda za ka ga hannun rigansu ya matsi nan ba fana nufin mutum ya sa riga ka biyan man jikin shi ba mun yi wannan magana a karatunmu da ya gabata wani kuma daga hannun rigan ya zama fantalo kamar hannun rigar mutanen sudan haka mun tattauna wannan ba to shi shine malai kawo mana wata 'yar kissa cewa akwai wasu mutane da suke adawa da kuma kiyayya ga al'imamu shafi'i allah maɗaukakin sarki ya ji ganshi wannan gaba da wannan kiyayya da suke malimamin shafi'i ta kai ga matsayin bayyana cutarwa ƙarara a gare shi kasa akwai mutumin da yake ƙinka amma kuma baya gaba da kai akwai wanda yana ƙinka yana gaba da kai kuma bai adawa da kai akwai wanda yana ƙinka yana gaba da kai kuma yana adawa da kai ita adawa ita ke haifar da yi ma makirci yi maka sharri zaginka da ɓata ka da kuma tozarta ka cikin jama'a da ɓoye kyawawan ayyukanka adawa kenan gaba kuwa shine duk wata hudan arziki shi ba zai da kai ba ki kuwa a zuciya yake mai yiwa na ku haɗu ku gaisa har ku yi dararraku amma ta ciki na ciki akwai mutumin da yana adawa da kai amma kuma bai kinka kuma bai gaba da kai amma yana adawa da kai akwai wanda kinka yake yi bai gaba da kai bai adawa da kai akwai wanda kuma ɗaya daga ciki dai zai zaɓa wani kuma ya haɗa duka to su waɗannan sun haɗa waɗannan gaba da ƙiyayya da kuma adawa a cikin zuciyarsu dangane da al'imamu shafi'i al'imamu shafi'i ba sai an gaya muku ko shi ɗin shi waye ba ɗaya daga cikin a'immatul fuqaha alarba'a ne fitaccen malami wanda daga bakin shi ne ilimin usulul fikihi ya fara yaduwa to wata rana sai suka ji labarin ga al'imamu shafi Shafi'i ya kai ma wani tela ɗinki sai suka je suka tsula ma wannan tela kuɗi. da cewa abinda da muke so hannun riga ɗaya na al'imamin shafi'i ka ita, ɗaya hannun kuma ka fara ɗata mu gaya zai yi ma'anan wannan shi ne duk hanyar da za su yi ko za su bi su ga sun cutar da shi sun ɓata mai rai sun tozarta shi sun muzanta shi shi suke nema tun da gaga har muzanci ya kare zuwa ga abin da ya shafi ɗinkin taguwa mutumin da ya bi ka irin haka ya bi ka ya bi ka ya bi ka ya bi ka to kaga mai yiwa hatta a wajen abin da ya shafi siyayyar kayan abinci zai iya cutar da kayanan inda mutum zai je shirya da maɗinki tela ya shirya maka makirci to a komi ma zai iya maka muka ji cewa wancan tela sai ya ansa waɗannan kuɗi kuma yi masu abin da suke so su kuma suna nan sun kasa sun tsare sun sa ido su ga yadda al'imamu shafi'i zai yi da wannan riga wanda yin ka da duk garin ba mai irinta shi kaɗai suka shirya ma wannan tsiyar aimashi limamin shafi'i ya zo ya karɓa da ya ga abin da aka yi mashi sai murna madadin su garan shi ya ɓaci su koma su ji daɗi shi kuma sai farin ciki idan kana da hikima ka gane makiyinka wanda yake adawa da kai yake gaba da kai ya yi ma wani abu don ya muzanta ka ko da abin ya ɓata maka rai karkai da ya bata maka rai bayyana farin cikinka da murmushinka da dariyanka wannan sai ya zama kamar wani ziga-zigin musiba ne kake cusawa a cikin zuciyar shi kai kuma sai ka zauna lafiya al'imamu shafi'i da ya karbi wannan tufafi sai ce ka amma ku wannan tela jazakallahu khairan dindin suna zazzauna a shagon daga da alimamu shafi'i zai yi don a ji daɗi babban malami irin wannan an shirya tozarta shi kina yanzu idan kana matsayin malami don wasu sun shirya muzanta ka kamata yake marmara ka tuno wannan madadin ka dauki mataki ko ka fusata ko hankalinka ya tashi sai ka ce su shafi'i sun yi haƙuri ni ma na yi sai ka tuno annabi in ka manta da shafi'i an muzanta shi ba ɗaya ba ba biyu ba a makka da madina da akwai lokacin da abdullahi ɗan ubayi ɗan salol a cikin taron jama'a a madina ya ci zarafin annabi da cewa ya zo masu da jaka tana ɗoyi dama ka saba cutar da mutane a haka annabi ya fusata hankalin shi ya tashi ya ce ba kuma ya ce ni wa'azi zan zo zan muku ya ce ba musu tafi ba mutane wuce nan da nan abdullahi ɗan rawaha da wasu daga cikin sahabban annabi suka ce sai ya yi wa'azin wasu kuma daga cikin munafukai suka ce cin da oga ya ce ba a son wa'azi sau da ka diyan da za mu yi sai mun yi ma wa'azi kutukutu. nan fa yaƙi ya ɓarke na duka da takalma da zarban dabino tsakanin sahabbai da kuma munafukai na je kama hanya ya tafi da ya je gidan sada ɗan obada sai gaya mai abin da ke faruwa da cewa kaji kaji wani ya saba cutar da ni ina gani ina ji ina kau da kai ina kyalewa yau kuma gaba da gaba yi ma a cikin jama'a ban ji daɗin abin da ya man ba sa'adu ya ce ma'annabu kwantar da hankalinka kai fa ka san me ke damun shi kai fa ka san cutan da ke zuciyar shi shawara a nan ka yi haƙuri ka mai da komi ya zamba komi ba ya gaya ma annaba abin da ya gaya mai maganan za ta yi tsawo amma mu dawa maganan shafi ya ce mace da ka Allah ya saka maka da alkhairi kaga wannan hannun rigan da kai man to zai taimake ni wajen neman ilimina ɗaya matsatse ƙuntatacce motsatse ɗaya kuma fadadadde kaga harkan ilimi wannan alhamdulillah yayi kaga an maida masu da aniyarsa a fakaice madadin sigarin shi ya ɓaci hankalin shi ya tashi sai ga abin ya zama ba haka ba jima mun gano wannan da kyau ko a irin wannan lokacin hannun rigan da yi dukkan kuna yin hannun rigan yanzu ai kun gani ba hannun riga ba ne iri ɗaya hannun riga ne iri-iri yanzu misali malam zo bari nuna muku yadda hannun rigan ɗaya yake kai kuma zago ka zo nan kun ga yanzu misali ai wannan hannun rigar ka zago haka wannan hannun rigan ku ga matsayi yake haka yi ne ne mai jawo shaka zai jawo shi na abinda aka kwaikwaya ake yi haka ake mashafi hannun rigan ɗaya haka a matsi je ka yanzu ga wannan aina ustazai ce wancan ta attajirai ce sai kuma sai aka yi haka karshen ta ba ta fi wannan faɗi yanzu wannan ne mai jawo aka zai jawo ai kun gano wannan ɗaya mai faɗi ɗaya matsatsi ɗaya ya sa link ɗaya kuma a yi shi haka nan kawai kun gano wannan da kyau ku to haka aka yi mashi alal misali amma mai faɗi ne wancan sosai don bambancin shi da hannun babban riga kaɗan ne haka aka yi mashi wannan a wannan pantalo kala limaza ma'ala ce to a'a ya haka kuwa arrajulu ya tawakka hasumatan shi mutumin da ya je wannan makirci yana son husuma ne ta tashi kaji ɗaya ko ko shi alimamu shafi'i da ganin haka ƙwaƙwalon shi sai ta lissafa mashi telan nan yana nufin ya da wata husuma ne tsakani na da shi a ba da labarin cewa ai ma ya ja da shafi'i kuna gano wannan da kyau ku? nan da nan da ya gano wannan sai ce babu ku ana fahimta ƙala sai ce amma bikul kum yanzu wannan matsatsan hannu al'aiman na dama da aka yi man eh falikaila ya shigula ne halul kitaba domin abin da ya sa na ce ya yi kada ya shagaltar da ni yayin rubutu in dangolo tawada da alƙalami in hannu rigan da fadi ta in ne haka sai fal a jikin takardan ya ɓata rubutun da na yi kaga hannun a matsayi ke haka zan ta rubutu na ba tare da matsala ba kaga wannan style ɗin da ka yi man tela ta yi kaga wajen rubutu ba ni da matsala ina fatan mun gane yawwa ai ga hannun rigan da nake nema malam bismillah idris bismillah hannun riganka nike nema irin ta ake ma shafi irin da ce a irin wanda nike nema kaban hannun nan kun ganta kun yanzu wannan wanda zai rubutu tsakani da Allah zai ji daɗi wanda ce rigan 'yan sudan mun gano wannan duk ɗan sudan haka yake sa to kaga hannun rigan nan ɗaya ake ma shafi wannan fantalele yanzu tsakani da Allah ce riga ɗaya a ce hannu ɗaya an yi kamar haka hannu ɗaya an yi kamar haka don Allah ba a nufi mai da kai wani abu a cikin gari ba <laughs> a ina ta nema hannun rigari jama'a kun fahimci wannan ya ce shi wannan matsatsan hannun kun ji aikin da zai man zai taimake ni wajen mai wajen rubutu kaga su wanda suka shirya a hannun ya matse fama rabi hat tijaratuhum kasuwancin nasu bai riba ba adawa ba ta rana ba wa amma si'atul kummi al'aisar amma da suke hannun hagu a matsakuwa a yalwace fa inni ahmilu fihi kutubi yace shi kuma zan rika sake littafai na a ciki kaga tunda katon hannun riga ne in ya rike littafin shi haka zai buye shi a ciki kawai kaga maganar riya ma ya shigo gashi zai je makaranta ko wani abu sun taimake shi sai hannun sai littafin sai su shige cikin hannun rigan ba tare da an gani ba kai wannan hannun riga yayi yani hannun rigan ya zame mashi badalul haqiba madadin jaka kenan kaga two in one gashi hannun riga gashi kuma jakan littattafai jama'a annabi kun gano wannan to tambaya anan kai yanzu kaddara kai ne shafi'i haka ya faru za ka iya wannan daurewa da wannan cijewa da wannan tamazan da ya yi yin hmm? allah madaukin sarki ya zaɓe ka to shi ne fa'ajabal jama'acin ladina ta'ammaru alaihi sai waɗannan da suka shirya ma shafi'i wannan makirci sai abin ya ba su mamaki wani na'alama an na dikul kom kare sa'idu ala a za'i ba'adil a amal suna ce a'a ji mutumin nan wai ka gama hannun riga wanda ya matse wai zai taimaka wajen wasu ayyuka na shi wasu atilkun mikari sa'adu ala ba'adul a amal hannun rigan da aka yi shi da kuma faɗi da yalwa kuma ku ji wai zai taimaka mashi wajen wasu wasu ayyukan haka ya kamata kullum a matsayinka na da'iya a matsayinka na malami ya zama kana da saiti kana da kuma yalwan kirji sannan kana lura da abubuwan da al'umma sukan yi wanda zai je ya dawo don karka ɗauka wai duk jama'a don dangane da al'amuranka ala haddin tsawa suke ya gata ka san wannan akwai wanda kuna tare ɗari bisa ɗari a ganin ido amma a zuciya ba ku tare ɗari bisa ɗari an gano wannan da kyau ko to shine sai yake cewa wa tabi'atu siyab bi sifatil amma tufafi duk zai iya wannan an gano wannan da kyau ko to kuma iko Allah sun je su shirya makirci sai kuma Allah madaukin sarki ya mai da abin yi didi da shafi ya milu zamul bi'a wal jau yanayin ɗabi'an yanayi na al'umma da kuma zamantakewansu shi ke nuna yadda tufafin zai amfanar da mai shi waliza ta ji donal a arab filbadiya ma'ala ce da wannan ne za ka ga ƙauyawa a lokacin da ka same su a ƙauyukansu akmamuhum ta kunu bi ƙulin rajili wa rubba ma ta kunu fatahatul kummi aksara min mitar ya ce idan ka je ƙauye sau da dama za ga hannayen rigansu yana da tsawo har ya kai daidai tsawon tafukan hannunsu shi na abin da yake nufi da tsolon rajin za a gaba ƙauye in ya tashi hannun riga har nan yake yi yana ta fafal-fafal-fafal a ciki a samun yadin shi duka ku gane wannan kayan gaji za a maka hannun riga zai ka ce a maka shi daidai haka haka shi kuma in yaje zai ce a yi mene a auna shi daga nan ne daga ya har rigan ta mutu bai ji daɗinta ba kun gani to shi ne wani lokaci ce kuma wani lokaci ga yayin shi da faɗi kamar mita guda tuho ta talibti thuluth mitar a hammata kuma za a fada da hannun rigan ya zama 1 over 3 na mita au rubu mitar ko rubu'i na mita au she'un min haza ko kwatankwacin haka za a ga rigan fanfaleliya ne kamar irin wannan riga ta 'yan sudan li'annal jawahar saboda yanayin su da suke zaune a wannan wuri yanayi ne wanda akwai matsanancin zafi to dole ne sai sun yi riga mai faɗi yadda iska zai rika bulayi ta ko ta ko a jikinsu kaga da hikima wajen yi idan suke matsatsar riga irin wannan to duk inda suka zauna sai sun buƙaci cire ta sau da yanayin zafi amma in ya zama tana da yalwa to ko ta ko iska zai rika bugawa akwai enough ventilation a cikin jikinsu kenan ya shigo ta nan ya fita ta can ina fatan kun gano wannan da kyau to shine sai mala yake cewa fa fa mala ce fa huwa bi musabatil wannan yana daidai da mafici ne aw wasa'ili a tahawiyya ko kuma kayan abin da ke fifita jikin mutum domin ya saman mai da ɗan sassauci a jiki in ga kalli da yanayin sudan yanayi ne na sahara yanayi ne mai zafi shi sa tufafin su ya zama da irin wannan yanayin da za ga mutanen agadar na nijar za ga tufafin su kusan irin haka yake me yasa saboda yanayin zafi mutanen da su kuma ba haka suke ba sai ga tufafin su kuma ba haka yake ba in har suna da yanayin sanyi za ga tufafin su mafi aksari bai kai wancan faɗi da wancan mammatsiya yalwatan bai yana ɗan matsewa kaɗan haka wadda ji da fil biladil barida mala ya ce a garuruwan da kuma sanyi ake masu yasna'una kamman kasiran garin da ake masa sanyi za ga su kuma suna yin ba hannun riga wanda yake kasir ɗan guntu mun gane wa jubbatun sai su aljuhu sannan wa bi natsulonan dayyika aksar minan ladin za ga sun yi kwiɓe rigan dukkaninsu a ɗan matse ba wai a faɗaɗa ba idal bi'a hiyallaci tamli alal insanin nau'ul libas yanayin gari shi ke sa mutane suke yin tufafinsu wasu yabin ladiyo la'imu ma a tabi'atul jau wanda zai daidai da yanayin yanda suke kun gano wannan da kyau kalli turai turawa da yake garinsu da zafi tufafins gaba ɗaya a yayi ke a matsa da su yake saboda ya matse da jikinsu domin a yana da sanyi garin a matsa yake saboda ya ɗimin tufafin ya ba jikin mai ɗimi kun bayyance wannan da kyau ku ba za su taɓa yin rigar sanyi ka ganta mai faɗi ba in yi rigar sanyi mai faɗi kana yin haka ko kawai za ta fifita maka jikinka mafici ce sai su yi ta a matsi in suka yi ta a matsi to wannan matsuwan jikinka da ita ɗin shi zai ba jikin mai ɗimi shi ne malai ce ɗabi'an yanayin gari shi ke sa su wajen tsara irin tufafin da za su sa shi sa an ga mutum da tufafi iri kaza to karka ce don me sai dai in ya saba ma shari'a ne to sai ke mai irshadu nusfin wa'azi na ƙoƙarin nuna mai ba dai haka ya kamata a yi ba da so shi ne samu wa na fi hadhihi alhala malai ce a wannan yanayin abin da yake mafi muhimmanci gare mu ma kana alaihi sallallahu alaihi wa alihi sallama fi tilka safara shine yanayin da annabi ya samu kan shi a wannan tafiya fa hal kana hadha da'iman fil ghazwat annabi haka yake sa wannan riga mai fadin hannu a diyaki shi wal asfar da kuma tafiye-tafiyen shi au kana hadha ardan fi ghazwat tabuka ko ko wannan wani abu ne dai kawai ya faru ya faru a yakin tabuka kun gano wannan da kyau ku to shine abin da ya kamata mu sani inda ya taba faruwa a wani yaki daga cikin yaki-yaki ko tafiya daga cikin tafiye-tafiyen da annabi yayi da sabon sun bada labari ai kun gano wannan amma da yake yayi abin da ba kasafai suka gani ba to shi sa nan da nan suka bada labarin ai ma kaza al'umma na kun gano wannan to Allah madaukin sarki ya taimake mu gaba na gaba mala yace istihbabu khidmatu ahlil fadli a shari'a ana son yi wa mutane masu falala masu daraja da mutunci a cikin al'umma hidima kun gani shi yasa lokacin da annabi hijira zuwa madina un musulmin ta ɗauko ɗanta anas ta kawo shi gidan annabi ya rika ma annabi hidima shi ba bawa ba ne ɗanta ne amma mai hidima a gidan annabi kun gane ya zama kullum suna tare da annabi alherin da annabi ya zo da shi na addini da ilimi kaga ɗanta yana daga waɗanda za su fi kowa rabautuwa sau da lazumtan annabi da zai kaji hikimanta to yi ma mutane masu daraja da falala hidima abu ne wanda a shari'a ake so ba abin zargi ba ne a ce ɗalibinka ka ba shi aiki kaza ka sa shi kaza koyi abubuwa kaza da kaza wannan sharaf ne ɗaukaka ne gare shi shi an gane wannan da kyau ku ɗaukaka ne amma yana daga cikin nau'i na tozarta ɗalibanka ya zama duk abin da za ka yi za ka nemo 'yan kwadugu ne su maka ka biya su ya nuna ba su da tarbiyya tun daga zamansu na gida a gaban iyayensu sannan ba su da saiti da hankali a girman da suka yi da za su gane abin da ya kamata su yi amma inda suna da tarbiyya to da sun yi abin da ana ya sakamakon ƙoshi da tarbiyyan da ya yi a wajen mahaifiyan shi musulmi ne. kun gano wannan da kyau ku bangarori ne guda biyu aka rafa lalacewa da gurɓacewan tarbiyya daga iyaye daga gida da kuma shi ya girma bai san abin da yake ba yanda ka san jaki isa zama wajibi ɗaliban ilimi su san wannan babu waɗanda suke rashin sa'an ɗalibai irin malaman ahalus sunna babu waɗanda suke rashin sa'an malamai irin almajiran 'yan bida'a su ahalus suna sun yi rashin sa'an ɗalibai saboda ɗaliban ahalus sunna ba su da ɗa'a ba su da biyayya ba su da ganin girman na gaba kowa jiji da kai yake da shi kamar ɗan agwagwa wannan shi ne ɗaliban ahalus sunna malaman godo da su suke yi suna nuna isa da bunƙasa shi yasa suna tasawa sai ga Allah madaukin sarki yi masu wani yanayi kamar na abin nan da ke fitowa a kan ciyayi da damina da sassafen ka fito za ga ya fito ka gan shi kamar kankara ana ce mashi raba hantsi na ɗagawa in ga fito sai kai mai za ka neme shi sai ka rasa to wannan shine ƙarkon da almajiran ahalus sunna suke da shi irin ƙarko na raba da safi ga gansu ga sunan gunun ban sha'awa ka ɗauka ai alhamdulillahi gonanka ta samu ruwan dare ashe aikin banza ne kun gano wannan da kyau ko ashe ba ruwa ba ne sunan shi raba za a gansu a farkon al'amarinsu gunun ban sha'awa suna kaiwa wani lokaci gaba ɗaya sai su lalace saboda wancan rashin ɗa'a da rashin tarbiyya da rashin biyayya da rashin kyautatawa sun yi sa'an malamai amma su malaman ba su sa'an ɗalibai ba to su kuma 'yan bida'a ɗaliban sun rashin sa'an malamai su malamai 'yan bida'a ba sa karantar da ɗaliban ilimi falala suke ba su suna bautar da su su malaman ƴaƴansu kaɗai suke karantarwa a ɗaka kun gano wannan da kyau ko sai ƴaƴa na cikin shi ɗai ne ke samun ilimi na baba kun gano wannan da kyau ko amma su ɗaliban za a gaya wasu falalan zikiri da falalan kaza amma ba za a ba su ilimi ba amma kuma ɗaliban ɗa'a da biyayya da tarbiyyar da suka samu shi kuma wannan karke magana ko ina sun cika shi ɗari bisa ɗari amma su kuma malaman sun ha'inci sun kisa karantar da su abin da ya kamata to jima kun ga inda aka samu matsala an gane shi yasa mu a makarantunmu muke son makarantar da ilimi da kuma tarbiyya ya zama duk inda ka je da duk mu'amalan da za ka yi da kowa za su yi farin cikin haɗuwa da kai da kuma mu'amala da kai ga tarbiyya ga kuma ilimin akwai amma can kaga akwai tarbiyya ba ilimin nan da ilimin ba tarbiyya kaga an samu matsala an gano wannan da kyau ku shi sa dole sai an haɗa waɗannan abubuwa guda biyu sun tafi an yi tarbiyyar al'umma a kansu to shine mala yace istihbabu khidmatu ahlil fadli shari'a na son yi wa masu falala hidima yanzu ga mugera abin da yake ma ai hidima ne hadisin da muka karanta cewa ko wani yaro sa'an anas da suke ɗaukan buta da anaza suna kai ma annabi bayi a cikin garin madina ai wannan hidima ne aikin da ibnu abbas ya taɓa yi ma annabi sanda annabi ya shiga ban ɗaki ya kai mai ruwan tsarki ai wannan hidima ne an gane wannan da kyau ku annabi wata rana ya ce ma wata baiwa ta jiya ko koko yana nan da fitsari ta je ta zubar da zai ta ɗauka ta shanye kaga wannan hidima ne ai kun gano wannan da kyau ku? ayyuka ne wanda kai ya kamata ka yi to amma saboda harkoki ne da kullum sai ka jawo wani amintacci wanda yake ƙasa da kai ko ɗalibi ko bara ko waye ka ce rika maka to yin wannan hidiman da kake ma wannan malami ko wannan shugaba ko wannan jagora to abu ne mai kyau abu ne da shari'a take so za ka samu lada kuma allah maɗaukin sarki zai ɗaukaka ka duniya da lahira ma'ala ya ce wa huna ba da an tawadda'a sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ƙulul mugira ta nan in kun kalli hadisin da kyau a lokacin bayan da annabi ya alola sai mugira ya ce fa a hawaitu li an zai a ya ce sai na tsuguna don in cire ma annabi hoffi kun gane yanzu wannan hidima ne ko ba hidima ba ne yau a ce za ka cire takalmi sai wani ɗalibi ya zo a guje sai kama takalmin sai ya cire maka to yanzu wannan cire maka takalmi da ya yi to shi ne ya zama point of discussion a wannan yanki naku gaba ɗaya shi za ta tattaunawa ce kaga yadda ya bautar da su kaga takalmi wannan wai ba zai cire ba wai har sai wani ɗalibi ya tsuguna ya cire mashi wani aibotarwa ne ina malamin Allah zai haka jima mun fahimci wannan da kyau ku amma ga shi fa mugera ya tsuguna zai cire wa malamin malamai sai ce fa a hawaitu li an zi'a huffaihi na tsuguna don in tube ma annabi huffi wani in ya tashi bata sai shi to kai annabi ne a kai magajin annabi ne al'ulama warasatul anbiya aikin da annabi ya kamata ya zama yana duniya ne yayi to sai ajalin shi ya cika bai ba sai ya ce malamai su cika mashi to shine suka ɗauka suke ci gaba da wannan aikin to cin da kai Allah bai kai ka daraja irin na annabi ba sai barka a matsayi da martaba na malanta su kuma almajiran Allah madaukin sarki bai ba su martaba da daraja na sahabbai ba sai ba su a daraja na malamai to za su girmama kai kwatankwacin girmama wanda ake ma annabi ne sai dai kai ba annabi ba ne an gano wannan da kyau ko so da kai baka kai ga annabi ba su ko baka kai ga sahabbai ba kowa zai yi ne ala kadari tsakatihi gwargwadon iyawun shi dole ne zama suna da biyayya da tsari da tarbiyya da sanin ya kamata haka ya kamata ya zama yanzu kaga misalin baya can da muka yi da almajiran ahadus suna da malamansu almajiran yan bida'a da malamansu yanzu wannan zai zama nasiha ga duka bangarorin yanzu kaga malaman bid'a in sun ji wannan za su gyara za su da karantar da almajiransu ilimi kun gane in ko ba su gyara ba almajiran za ce ala gaba ta mala koya mana abin da za mu zama malamai ba ba ta ku ba cikin hikima da da'a da biyayya su kuma yanzu malaman ahalu sunna za su an su gane irin rashin da'an da ɗaliban suke da shi sannan su kuma ɗaliban za ce gaskiya dai dan rashin biyayya dai muna da shi to amma ya kamata mu gyara mu tuba haka shi kenan kowa mai nasiha zai gyara ana gane wannan da kyau ko to shine sai malu ya ce wala mani a fi misali zalika ba abin da zai hana wani ya kwatanta irin wannan aiki a ani annal fubala wa ahalul fadli yakhdimuhum al-akharun masu falala da mutunci cikin al'umma ya kamata wasu su rika masa hidima walau fi khal'in na alaini ko da ta hanyar cire takalmi ne au taqdimihim ilaihim ko kuma kafin ka isa waje ya isa ya kama kofar mota ya bude maka mun gano wannan da kyau ko ya ji an share ma ofis an goge ko ina kana zuwa ya zai bude ma kofa ka shige gyara ma kujera ka zauna wannan ya halatta ba ka ake ma gwamnoni da shugabanni da manyan mutane ba yanzu wannan abin da ake masu daidai ne hidiman da ake masarki a fada a share a kuge mai ko ina ya zo zama a tattare ba za a gan shi ba har sai ya zauna in zai miƙe a tattare ba za a gan shi ba har sai ya miƙe har ya tafi ma ya shige gida sannan a watsa sai kawai ga fili a wurin yadda kasan ya yi layin zana wannan hidiman daidai ne hidima ne ake ma ahalul fadli mutane da Allah ya mafalala da kima ya halatta kuna fahimtar wannan da kyau ku a samar ma shugaba ko wani fitacce shahararre karɓaɓɓen malami cikin al'umma bodyguard wanda za su rika tafiya tare da shi wannan ya halatta abinda kawai za a gaya masa kansu cutar da jama'a an gano wannan da kyau ku ba zuwa hanya su tattare sun kai abin nan su sa mota su bigi naka siwaye siwaye ba wannan kuma ya ƙetare haddi si aikinsu kai aikinka an gano wannan da kyau ku Allah mararkin sarki ya sa mu dace Wa fi وقد wal في قصة الأمين والمأمون Rashid, haƙiƙa ya zo a cikin qissan amin da kuma ma'amun waɗannan biyu su duka ƴaƴan sarki ar rashid ne lamma jaa a mu'allimuhum wata zakaru fi ma bainahum yayin da malaminsu ya zo wanda yake koya masu karatu ka san ƴaƴan manya gida ake bin su an gano wannan da kyau ko za a yi masa lesson to sai suka tattauna a tsakaninsu wa'ara da an ya sai malamin da ya gama biya masu karatu yi nufin tafiya faƙamal amin wal ma'amum ya ƙadima ilihin na'al kowa kokari yake je shirya ma malam takalmi ya aje mashi kaza yana daga cikin girmamawa idan babban mutum ya zo to ta takalmin shi Allah Allah yake aje a shirya mai aje mai idan ya shigo zai fita ta haka ne sai a sa takalmin sai kun gane kar a bar shi juya takalmin da kanshi kun gane shi da kanshi ya mai sai ku juya mashi kun gane wannan da kyau ku in slivers ne kawai yana zuwa kawai sa kafa zai kawai ya wuce an gano wannan da kyau ku idan kuma sau ne yana zuwa ya fara zira kafan wani na tsuguna a kafa kawai sai kama duduniyan ta abin nan ya sa yatsa kawai sai ya saɓe mashi ba sai ya duka yana saɓe takalmin ya shiga ba yanzu wannan daidai ne yanzu waɗannan 'ya'yan sarki ne khalifa na duniyar musulunci ne malamin da ke masu lesin a gida bayan ya zo ya biya masa karatu sai suka gabatar mai da takalmin shi fata sabaka suna rigirgin wane ne zai riga ɗaukan takalmin malam ya saita mai takalmin yadda zai sa fa'ahaza kullu wahidin fardatun minan na'al kowane ɗaya daga cikinsu sai ya ɗauki tsafan takalmi ɗaya daga cikin biyun waƙaddama ha ilaihi su gabatarwa malam mun gano wannan da kyau ku malam ya ce faƙaƙiya ha ar-rashid sai shi harunan rashid yana kalla abin da ke faruwa ya fahimci wannan biyayya da kyautatawa da abubuwan da suke malaminsu wa ƙale ce wallahi ma ra'aitu ashrafu min kal yau ya ce wa malam ban taɓa ganin abin da ya faru da kai na daraja da kima kamar yau ba li'annahum lam yaf'alu haza li ana yace kaga abin mamaki ni ba taba man haka ba ni sarki ne kuma ni ubansu ne wai in zo zan sa takalmi ana rige-rige a saita man takalmi ya ce wallahi ba taba man haka ba ba taba man haka ba ya ce lallai ka samu daraja lam yaf'aluhu lil khalifa ba taba ma khalifa wannan ba walakin fa'aluhu li muallimin sai da sun yi ma malamin da ke koya masu karatu ya ce ka samu daraja a cewa iya ya kawo kore ka haka ake girma malami kana ganin malami da littafi ya taso zai shigo makaranta sai ka zo cikin girmama sai ka ansa sai ka kawo sai ka ajiye mashi kun gano wannan idan lokacin karatun da yi ba ka zo ka aje akwai minti goma minti sha biyar ka zauna kai gadin littafin karo ne ya wasa da shi haka ake yi an gani yanzu almajirai suna wannan dalibai to a cikin a shirin almajirai kasan su yan izala ba almajirai sewa ya eh, to dalibai to dalibai dalibai suna wannan a hatocin da mu yan izala dai dole yi mu faɗi mai yi koko dalibai suna yi tulab kai da dalibi da almajiri ɗaya ne ba kun gano wannan da kyau ku ɗaya ne su almajiran da ke makarantar allo su tullab wanda suke islamiyya su tullab wancan sunansu almajirai waɗannan sunansu almajirai to duka ana malaman haka malamin ka ne fa za a gan shi da kaya nige-nige kuna da biya tare yana rike da kayan to da tsaban rashin ɗa'a mun gano wannan har ma ɗalibi ne zai iya kai-kai ta ya gatsa wa malamin shi magana kuma yana tsarin wayi albarka yana tsarin wayi albarka a haka ba inda yake samun irin wannan rashin ɗa'a da rashin tarbiyya sai gawa sai ga ɗaliban ahalus sunna sanda imam malik zai fara zuwa neman ilimi mahaifiyar shi cewa ta yi ya je fara koyo ladabi da ɗa'an majalisi a wajen malon zuhuri kafin ya fara zama ɗaukan karatu yan karantar da shi dabin muta'allil amma yanzu kana farawa ɗaliban ka suka fara maka ɗa'a da biyayya iyayensu ne za su fara ware suna sha da kuje an mai da ku bayi madadin su da za su ɗauki ɗabi'a irin ta um musulmin irin na uwar shafi'i irin na mahaifiyan rabi'atun ra'ayi irin na mahaifiyan imamu malik kun gane su ɗora su a kan wannan ya ziga shi a gaban sarki ne ‘ya'yan harunan rashid amin da ma'amun su kuma al bai zama sarki ba amma kalli yadda suke mutunta malaminsu a yau kai ne za ka zauna a dandali kana gulma ko baka gulman amma kana sauraron gulman da ake ake zagi da cin zarafin malaminka abinda bai ke faruwa fa nan kuma yi duk wanda suke wannan abin wai suna tsarin wai ilimin yi albarka yi masa amfani Allah ya kyauta Falamani'a mani'a min khidmati ashabul fadli wa khassatul ulama mare ce ba abin da ya hana ai hidima da duk wani mai falala ai mai hidima yace musamman malamai wa ashabun ni'am da wanda Allah ya ma ni'ima na mulki ko ni'ima na sarauta ko ni'ima na kuɗi, ala arbabiha ga waɗanda suke da waɗannan ni'imomi ayya khadimahum al-akharun wasu su rika masa hidima a wanke ma mota a goggoge ma ka aje takalmi a goge a yi kaza duk wanda yake maka wannan za ka ji kana son shi an gano wannan da kyau ku kama yanzu girman kai da shedan sun zama suke rike da nasiya na wasu ya zama duk wannan kirki da da'ar ba ma yin shi ake yi ba wala siyama idza kana fi janibi dini malai ce musamman ma wannan girmamawan in ya mata bangaren addini ne wali wajhillahi kuma an yi saboda Allah duk wanda suke haka sai sun ga sakamakon duniya da lahira an gano wannan da kyau ko sai sun ga sakamakon abin da suke duniya da lahira ya zama kai aikin ga kullun hidimta ma malamin ne kuma tsakaninka da Allah ba hidima na ganin ido ba ka za akwai hidima na ganin ido da kila malamin Allah zai sa ya tafiya ko ya rasu wani abu daban kuma za a gani kaga wancan hidima na ganin ido ne ita kuma ne faka ce an gano wannan ita wannan ne faka ce a yana nan da bai nan duk ɗaya ne yadda ka saba yi ɗaza ka za ka yi yanzu shi sa sahabbai ba su canza yanayin abin da suke yi ba sam ga iyalan annabi da sauran abokai da surake da 'yan uwan annabi ba abin da suka canza da'awar annabin ita suka ci gaba da ita keke da keke an gano wannan da kyau ba abin da suka sauya wannan ya nuna cewa hidimtawar da suke ma annabi da kuma addini babu nufaka a cikinta an gano wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya tsare mana imaninmu gaba na gaba mala ya ce lifsul khuffaini la yakunu illa ba'da taharatin kamila sa hufi ba a yi sai a lokacin da mutum ya kare tsarki cikakken tsarki tukuna sai sa hufin shi فقال له sallallahu alaihi wa واله wa من mun ji annabi ya ce ma mugera da'huma bar su ya'ani da'il khuffaini fi bar man wannan hufi fi kadami a kafata kad adkhaltuhuma tahirataini domin na shigar da hufin a ƙafa na suna cikin tsarki ne ma'ana sai da ni alula ɗazu na sa hufin yanzu kuma ya halatta in yi shafa ba wai cirewa zan yi ba kaga da cirewa zai yi annabi zai bar shi cire ko ba zai bar shi ba zai bar shi wa fi adin riwayat a wani bangare na ruwayoyi ya ce a nasita ya rasulallah ya'ani nasita al wa masahata ya ka manta wange kafa ne kai shafa a kai ƙala ya ce bal an ta nasita ya bai ce ma gira kai ne ka manta amma ana fa'amara ne rabbi ni kuma ka ubangiji na ce mai in yi sai mai bayani kun gani don da ya tsuguna bai ciri ya ce ba shi sai shafa a kai sai a'a ka manta wanke kafa ne sai ta a kai ne ka manta kaga wannan annabi didda ne jagora shugaba yana sakin fuska da raha da sahabban shi ko baya yi yana yi wani in ka sake kana raha da shi wannan kuma sai zama alamu na me na raini in ka ɗaure kuma sai ji bejin daɗin zama da kai yi raha kuma ya rena ka kana mai raha ya raina ka saboda sakare raini bai da tarbiyya haka za a zauna mutane su rika tafiya ba za su yi raha tsakaninsu ba kun gano wannan da kyau ko baka ji yadda duk waɗanda suke zuwa wajen shugaba buhari suke cewa still yana nan da rahan shi yanzu wannan rahan da yake ma jama'a da yake suna da mutunci ya sa su raina shi kamar raina shi mana ajiki magayi Cewa <laughs> mun gano wannan da kyau ku raha da sakin fuska da walwala da wani malami ko shugaba jagora na al'umma zai yi da kai wannan ba fa dalilin kare na shi bane fa in ka ɗauki wannan za ka sha mamaki Ka kata mutane su san wannan allah madaukin sarki ce muke mu huna, هنا يدخل fil mas'i ala al الخفين to daga nan ne za a tinkari bayani dangane da shafa akan hufin wa fi qawlihi adkhaltuhuma ay isnataini duka biyan ma'anar wannan in ka zo misali yanzu zan yi alulan sallah asuba kuma ina son in sa hufi na in na wanke kafan dama ba ɗauko hufi zan yi in sa ba fa in ne haka to bai yi ba in na wanke kafan dama zan batta a waje eh sai kuma in ɗauko ƙafar hagu ita ma sai me sai wanke ta sannan ɗauko hufin dama in sa in ɗauko hufin hagu in sa haka ake sa hufi ba wai ka wanke wannan ƙafa ka sa a hufi sannan ka ɗauko wancan ka sa ban ka haka biyu ba wanda suke zuwa a lola in sun wanke ƙafan dama sai su ɗauko safa su sa sannan su wanke ƙafan hagu su ɗauko safa su sa ba za su shafa kan safan ba wanke kafafun aiki yi tukuna a waje duka kun gane in aka wanke to sannan daga baya sai ne sai a sa hufin ko a sa safon ko a sa takalmin to wannan ne zai ba mutum dama an jima idan alulan shi ta warware ya zo jaddada alulan sai shafa a kan hufin ko takalmin ko safar jama'a kun ji ka'idan ku? to shi ne sai malu ya ce ya ƙolul ulama malamai suka ce eh, istantajen min zalika istintaj sun samu bayani daga aikin annabi cewa لو أن المتوضع da إهدى القدمين na مثلا da mutum zai wanke kafan shi na dama fa albasa har halkhuf sai sa hufi sun magasalar ƙadamil yusra sannan ya wanke ƙafar hagu fa'albasa halhof ya sa hufi lam yi jizil masa alal ƙadamaini ala hazainil hufaini bitilka stifa to a nan ba zai taɓa yin shafa akan wannan hufin makawan bayanin da muka yi لأنه لما أدخل القدم اليمنى لم تكن اليسرى قد استكملت الطهارة أين أقول تركين بيتك با حب تركي كي سورة كو با شافا حب تركي وينزو شافا كان نداما يواتي idan ka كان na كثا تو to كان نهجو ما يواتي ma ya watsi لأن كمال الطهارة بتمام الوضوء ba da ce cikin tsarki yana faruwa ne da cikin mai alula wata mamalubu bi ghaslil qadamain ma'an malai ce cikin kuma shine da wanke kafafu gaba daya a haza akhadha al fuqaha rahimahumullah anna al masa ala al da idha adkhalahuma ma'an tahiratayn shafa kan hufi yana faruwa ne idan ya zama an wanke kafafun biyu gaba daya kuma an sa hufin a tare baki daya ai ba da tamamin taharatul wudu bayan cikin tsarkin alula tsaf sannan ne ya halatta a sanya hufin sai ya shafa a kai mun gano nan da ke ku kun je inda aka tsara bayanan wanda mun tattauna wasu nau'i na wannan bayanai a cikin karatun sahihu muslim ta'aradul atifa ma'al aqali wa ayyuhuma yuqdamu idan atifa ta karo da hankali me yake nake da atifa eh ma ma'anar atifa amazing me dumin girji abin da zuciya mutum ke kudurce mashi mene a maka iya baka baka iya fassara ba na yunkurin yabo ba shi ne atifa ba menene atifa menene zil eh me atifa me zil atifa shi ne zil amma menene shi sau da ya ce haɗuwa ta'arud karo tsakanin atsifa da hankali hmm? shi na abinda kake a rayuwanka jama'a mun gano wani da kyau sai wani eh wani zabura ne da matasa sukan yi an gane wannan na sanyin abu wuta-wuta ba tare da nunan hankali ba shi ne atsifa don da hankalinsu ya nuna ko wani abin da faɗin shi ko aikata shi ba za su yi ba wanda lokaci zai zo bayan sun gama wauta suna ganin lokacin ba wanda ya isa su in hankali ya zo masa sai su na daman kashi me yasa muka abu kaza lokaci kaza a abin da yasa suke wancan atifa ne da malam albani ke fassara ta da fassara na hikima da cewa dimin kirji ka gane wannan da kyau ku amma ba tare da lura da me ba hankali a lokacin da atifa ta taso mai hankali ya yunkuru za su rika samun mai karo lalle za su rika samun karo dan da masu ɗumin ƙirji hamasa kenan ‘yan hamasa mutahammisun su masu hamasa ba sa daɗewa suke faɗa na dama mun gano wannan da kyau ko da kalle su da kyau ba sa daɗewa suke rijista da nadama tun mutahammisun kenan amma wanda yake da hankali zai rika bin abun a hankali a hankali yana bin abu sannu kuma yana tsari shi ne hamasa yanzu yanzu zai samu to amma kuma kafin an jima zai zama yadda ka san raba da muke bayan da ita an jima zai watsi saboda hamasa ce ba gaskiya ba ce an gano wannan da kyau ko? <coughs> shi sa daga hamasa abin da ke biyo bayanta me yake nan sai hankali in ka sa hamasa cikin aikinka na dama za ka ta yi amma ka gama shekarun hamasa duka to hankali zai zo maka to amma idan ya zama kana da murshid mai ɗora ka kan abin da yake shi ne daidai to zai wahala hamasa ta yi nasara a kanka da za ka yi da na sani sai zama sanda ka yi yunƙuro kana da ƙarfi da karsashin yin abubuwa to kuma kana amfani da hankalin wane shi kuma yana saita ka kun gano wannan da kyau ku? sai ka zama dattijo shekarun da tako bai zo maka ba sai zama sanda hankalinka zai zo ka haɗa hankalinka da hankalin shi sai ga nasara babba ya ta samu gare ka to karatu na gaba malam zai mana bayani akan ta'arut na al'afifa ma ayyuhu wa ayyuhuma yuqaddim wanne ciki yake gabatarwa masu ɗumin ƙirji da amasa ake gabatarwa cikin harka ko ko masu hankali da tunani subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum